الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتي تدوى أيو ترى جواتا watan الأولى Ula dubu أربعين دا dari hudu da arba'in da sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da uku ga watan Disamba 2022 za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba dan ba manta ba muna cikin suratul qasas mun karanta tun daga farkon sura har zuwa aya ta 28 saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 29 inda Allah subhanahu wa ta'ala yana cigaba da bamu labari akan kisan annabi Musa allati falamma qada Musa al-ajala wa sara bi alihi anasa min janibi kuri naran na'am بسم الله الرحمن الرحيم لما قضى موسى الأمر وسار بأهله قال لحاجب إني آنست نارا عني آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تشربون مما أتاكم ومن شعب الله الأيمن في بشعة المباركة من الشجرة يا موسى أي يا موسى أنا الله رب العالمين فعلها الحصى فلما رآها فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعجل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين لكي يدعك في جلدك تخرج بيضاء من بين سوء واضمم إليك جناحك من الرحمة فذلك برهانان من ربك إلى فرعون ومن إنهم كانوا قوما فاسقين نعم الله سبحانه وتعالى يتمنى فلما قضى موسى الأجل a lokacin da Musa ya cika lokaci muna lokacin yarjejena da suka yi tsakanin shi da wani mutumin kirki da ya hada shi a Madiyana ko ba ka bane asali yarjejen da aka yi a kan annar Musa zai masa aiki na shekara takwas idan annar Musa ya cika shekara goma wannan daga wurin shi ne ko ba ka bane ne annar Musa ya yake ayyamal ajalin qadaitu wala na ne. duk wannan na cika cikin wannan lokuta guda biyu babu zalunta kaina saboda haka Allah ya falamma kaba Musa al da mu annar Musa ya cika lokaci malamai gaba ya sun ta kan cewa Musa shekara goma ya yi. an rawaito wannan daga Abdullahi ibn Abbas da daga cikin magawata sun ana kyautar wa annabi Musa zato cewa zai yi wa'adi da ya kika wanda ya fi mara to da ya cika wannan lokacin aka aure masa da matan shi sai ya yi kewa Wanda ya jima da barin masa sai ya yi kewa yana so ya koma garin shi ya je ya harta mutanensa saboda ka Allah ce wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalinsa za su koma garin masar a lokacin ne suna cikin hanyar tafiya 'A' na sanin jaribin kori nara sai ya hango daga gefen dutsen turi wata wuta Sai ya hango wannan wutan ƙawada da ahalihi ɗin kutu yake ma iyalansa ku zauna in ni a nasu sunara lallai ni na hango wata wuta la'alli atiku minha da tsammani ina fata zan je in zo maku daga gare ta bi khabari zan zo maku da wani labari daga wurin aw wa min nar ko kuma garwashi daga wuta la'alakum tafsalun domin ku ci ku ji dumi a lokacin ce sun fita ne ana kan hanyar tafiya cikin dare ga duhu ga sanyi dare ga shi sun mace ba su gane hanya zuwa masar ba ana cikin wannan hali ne shine ya hango na wutar kuma wasu malamin balaga suna gani kamar shi kada ne ya hango wannan wuta wannan shi yasa ya yi amfani da harfi tauki da ce inni lallai ni na hango wuta saboda mai asalin wutan ba kowa bane zai hango wannan wutan tun da ba wuta bane haske ne na ubangiji saboda haka haske ubangiji kuma sai wanda Allah ya nuna ma to shi yasa sauran duk suna gani ba su gani ko suna kallo ba su gan komai ba shi kuma yana hango wutan tunda shi ne ake so ya gani shi ake bukata ya zo wuri ina wata magani so ka sai ce musu lallai fa ni na hango wuta kuma ka bari in je me yiwa in samu labari a wuri mana labari akan hanya zuwa masar ko kuma in ma ba mu samu labari ba sai mu samu shi a wurin kuma mu zo mu hada namu mutane to shi ne musa ya je wuri malamai suna cewa da Allah yake wasara bi ahli ya tafi da iyalinka wasu malamai suka ce wannan ana iya fahimta daga wannan akan cewa idan mutum ya yi aure to yana da haƙƙi ya roki matan shi ya tafi da ita cikin da yake so yana ba ta magana saboda haka yana da haƙƙi ya tafi da ita ita kuma wajibi da kanta ta bi shi kuma duk inda ya je da ita ya kamata ta bi shi sai dai idan ya yi mata alkawari za ta zauna a wani wuri wanda kuma akan wannan alkawari ne aka yi auren to ya kuma zama to wajibi a kan shi ya ci cika da wannan alkawari saboda manzara sallallahu yana cewa inna ahaqqa shurut an tufu bihi mastahlaltu bihi alfurud manzan da ce sharati wanda ya fi tantanta ku cika shine sharatin da kuka halarta farajin mata da shi saboda haka idan ka aure mace ka ce mata bayan aure za mu zauna a mai sama a Abuja kuma akan haka ne aka daura wannan auren ko dole ne bayan an daura aure ka doke ka ku tafi mai sama Abuja ku je ku zauna aure bai halarta ka zo ka kama wata aure a nan gawawa a nan gwada in dai akan haka aka yi auren ina maza mun gane eh, idan baka cika mata wannan alƙawarin ba tare da haƙƙi ta nema a raba wannan aure kuma ba kulu za ta yi ba za ta mai maka da zarar da ba ko da yi da ka saba shi da sai aure ina wannan gani ala kulli hal da Allah ya wazara da ali wannan na cewa idan mutum ya aure yana da haƙƙin da matar shi take da zai kuma wacce na kan da sabi sai Allah ya fada ma ataha da nan Musa ya zo wurin wani wannan wutar Nubiya sai aka kira shi min shafi alwadi ayman aka kira shi daga gefe kwari na damansa fil buq'ati mubaraka a wuri mai albarka minan shajara na bikiyoyi a kubiyoyin zaituna wanda muka je bishiya ce mai albarka zaka da haka a wuri ne Allah ya kira ki an ya Musa nace ya kai Musa inni ni ne Allah ubangijin halittu eh, lalle ni ne Allah ubangijin halittu ba aljanu Allah ya ce wa an alki afak kuma aka ce masa ka jefa sandanka ma ra'aha da ya jefa sandan sai ya ganta ta tazu sandan yana girgiza yana motsi ka annaha jan kamar ita macijiya ce walla mudibiran sai Musa ya juya ya bada baya walam yu'aqib bai waiwaya ba zai ruga da gudu Allah ya masa ya Musa ya kai Musa asbin ka taho wala ta haf kada ka ji tsoro innaka min al-amini lalle kana daga cikin amin wannan labarin duka Musa yin bayani a baya ko ba ka bane na'am sannan kuma aka zo aka aka sake ce masa usluk yadaka fi jaydika aka ce masa ka shigar da wato hannunka fi jaydika a cikin wuyar riganka takhruj bayda za ta fita farisan min gairi su ba tare da cuta ba wadmum yadaka ila jana wadmum wadmum haka min arrahim haka nan kuma aka ce masa ka hada hannuwanka zuwa ga kuidinka min rahbi saboda tsoron ya tafi Allah alati fadalika burhanani waɗannan hujjoji na guda biyu ne rabbika daga ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa malai da kuma mutanensa innahum kanu qauman fasiki lalle su fir'auna sun kasance mutane ne fasikai saboda ka wannan shine abin da ya gudana a wannan wurin tsakanin Annabi Musa da Allah subhanahu wataala malam suka ce da ya shiga da hannunsa a cikin wuyar sa ya fita da shi ya zama fari wannan shi ma ya sake ba ta tsoro banda cewa ga sandan shi da ya kuma maciji ya ba ta tsoro hannunsa ma da ya kuma fari ya ba ta tsoro shi ne Allah subhanahu wataala ya ce masa ya hada hannuwansa zuwa ga kudinsa zuwa ga gefen jikinsa ya ce minan rahabi domin tsoron da yake ji ya tafi a haka da ya yi haka sai hannu ya koma daidai farin ya tafi yana mata gani sai ya ka ce masa waɗannan ayoyi da guda biyu ka tafi da su zuwa ga wurin fir'auna da sa lallai sun kasance mutane ne a zalimi sai قتلتموهم نفسا فأخاف أن يقتلوه وإن أمروه أقصروا بهتانا فأرسلوا إلي كأن يكذبون إني أخاف أن يكذبون قالت نكف عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يكلين إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبين da aka tura shi zuwa wurin fir'auna Allah ya kala sannan Musa ya ce rabbi inni qataltu minhum nafsan ita ubangiji na lallai ni fa na kashe wani rai daga gare su daga cikin su fa akhafu an yaqtulu suraka ina goro su ma su kashe su kashe ni tunda yayi kifa yana tsoro in yaje wurin su dama shi da yayi niyya zai je wurin yayi niyya zai je ne shiga tsarin a boye yana tunani ba shekara goma ya isa a ce sun dan manta da shi saboda in ya shiga ba wanda zai san da shi yanzu kuma Allah ya ce ya je har gaban Fir'auna kaman kenan kaman zai je sanar da shigowa ta gina saboda ka yi ba ina je fa ina tsoron za su iya kashe ni na je sannan ne mana kashe wani za cikin sannan ya sake ba ya ce wa akhi harun sannan kuma dan wana annabi haruna huwa asfahu minni lisana shi ya fi ni fasahan harshe fa arsilhu ma'iya bid'an ka tura shi tare da ni bid'an ya zama to mata mai kina yusaddiquni yana gaskanta ni inni akhafu an yukadzibu ni fa ina tsoro za su iya karyata ni Allah ya ce masa qala sanashuddu 'abdaka bi akhi Allah ya za mu karfafa damtsinka da dan wanka wa naj'alu lakum sultanan kuma za mu sanya muku wata hujja wala ile kuma saboda ka ba za su iya isa zuwa gare ku da wani cuta ba bi ayatina ayoyin mu antuma ku biyu wa man kuma da kuma wadanda za su bi ku al-galibun ko ne za su zamanto masu rinjaya saboda haka idan kuka je fir'auna ba zai yi fitar da kai da komai ba na Allah ya zamu karfa ma'ana duk abin da ya roka daga wurin Allah Allah ya bashi kamar da Allah ya ce mana a nan sarfa Allah ya ce qala fariqu fi tasulaka ya Musa ko ba ne duk abin da ya roka an bashi malon suka ce babu wanda ya taba yi wa dan wansa wani alfarma da zai kai irin alfarma da annabi Musa ya yi wa dan wasa nan Fir'auna an annabi Haruna ba kullum sai daga cewa annabi ba aka take gukure ko ma ta bane duk wanda alfarma da zaka yi wa dan wanka ba zai taba kai girman wannan alfarman ba saboda a sanadiyar addu'an sa ne dan wansa ya samu matsayi babba na annabta ko ba ga bane saboda haka ba wanda zai taba iya yi wa dan wansa alfarma da zai kai alfarma da Annabi Musa yi wa dan wansa Annabi Haruna sannan kuma ana za mu gane cewa idan mutum yana na farko za mu gane cewa fasahan harshe yana da muhimmanci a wurin da'awa ko ba kamar yana da kyau mai da'awa mai karanta da mutane ya zama to ya iya magana idan bai iya magana ba wannan zai iya jawo matsala game da da'awarsa saboda haka ya kamata duk mai dawa ya koyi iya magana sa'annan kuma in ma mutum bai iya magana ba ya kamata ya nemi wanda ya iya magana ko hada tafiya tare da ba ma magana iya magana ba duk wani abu da ka gan dan wanka yana da shi wanda kake gani idan kuka hada karfi da gwiwa za ku fi cin nasara to ya kamata a hada kai a domin a samu nasara bai kamata mai dawa ya zo kamar da matsala da muke fama da shi yanzu kenan kowa ya zo yana so ya kafa da daban ko ba ka bane wanda ya je ya kafa nashi daban wanda ya je ya kafa nashi daban wanda ya je ya kafa nashi daban daga baya a zo a yi tawa juna randima a bar jama'a da ya kamata a kira su a koma kan juna ana yawa juna randi wani wani malami ya yi kaza wanda ya ce wani malami ya yi kaza wanda ya ce wani malami ya yi kaza wanda malami jahili da wanda malami kaza ne ta yaya za ka nasara a harkar dawa ina fatan gani bai kamata a samu da wannan sakanin malamai ba idan dan wanka ya sika da wani abu kar kai masa hasada ina fata mun gane annabi Musa inda yayi ma annabi Haruna hasada ai bai zai ce Allah ya hada shi da shi ba ko ba kawai ya san shi yana in ina magana shi ko ba kawai ga kuma dan wanka shi yayi magana yana da kusa arziki ita Allah ka hada mu tare mana mu tare a haka za mu za mu fi samun cin nasara yace ina magana shi kuma yana gaskata shi ko ba kawai to haka ya kamata a samu a cikin malaman masu dawa ya kamata a haɗa kai ne domin a samu a ci nasara a wannan harkar tunawa to Allah ya ce ya karbi addu'a na Musa Allah ya turo su kuma ya ce Fir'auna ba zai iya isa zuwa gare su da wani cuta ba a haka suka ce gaban Fir'auna suka gabatar da safa Allah kuma ba abin da Fir'auna ya samu yayi musu na Allah ya فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمين نعم Allah ce falan ma Amun Musa to a lokacin da Annabi Musa ya je wurin su ya zo musu bi ayat na da ayoyin bayyinat bayanannu qalu ko fir'auna suka ce ma hadha illa sihrun muftara saboda wannan ba komai ba a fati sihiri wanda aka kirkire shi suka ce wa ma samaina bi hadha fi aba ina al-awwal kuma musamman jin irin wannan ba a cikin iyayenmu na farko ba mu saba ji a cikin iyayenmu wani ya zo ya ce abun bauta guda daya ne mu saba wannan magana banda wannan Allah ta waqala Musa sai Allah Musa yace masa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda nan sai yace ubangiji na shine yafi san fi sane wanda ya zo da shiriya din indi daga wurin sa wa man takun lahu aqibatu da da kuma wanda kyakkyawan karshe zai kasance gare shi innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimai ba za su taba rabauta ba saboda haka wannan ya isa ya zamanto ya jawo hankalin su cewa annabi Musa da gaskiya zo, ina ba samu to amma haka bai sa su su wazantuwa bal hakan ya kara tunzira fir'auna ne fir'auna ne yace وقال فرعون يا أيها الملك ما علمت لكم من لله الطيب فأوقف يا هامان على الطين فاجعله صرحا فاجعله صرحا لعلي أطلع إلى إلى دينك وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنودهم في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون A'a, a faɗin laburra juna, a ɗauke shanan laburra juna, a wuce ci hannu. Ba Allah ce waƙo ala fir'auna, shi kuma fir'auna ta yyace. Ya ayyu almalau, ya ku mashawarta, ya ku manyan gari. Ma a yin tunaku min idanun zai ri. Ni ban san kuna da wani abu bauta ban da ni ba. Ni da abun bautar da wani abu bauta ban da ni ba. saboda haka sai ce fa'au kidili ya haman ya ce ya kai hamana shi ne wazirika ce au kidili ya hamanu alafi ce ka hura mun wuta akan laka domin a yi tubali ƙonan na sabo ya ce so a yi masa wanda za a yi gini da shi ya ce faja'alli sarhan saboda ka shirya mun menene sarhan dogon gini la'alli a tsalewa ila ilahi musa da tsammani zan leka zuwa ga abun bautan annabi Musa wa inni la azunnuhu min al-kafirin kuma lalle ina zato shi yana ga cikin makaryata saboda ka ya nema a yi masa dogon gini har zuwa sama ya hau domin ya leka zuwa ga abun bautan annabi Musa A don tarihi kun ce da aka masa wannan gini tsohon gini sosai ya haura har sama ya jefa kibiya kibiyan ya dawo da jini ya ce ya kashe wani nan shi ma yana yi yana shakka ko ba kuma yace wai ni la nan kadir ina da zo yana da kuma kareta amma da haka dai ba zai je nayi wannan <laughs> nayi wannan haka yi wannan shirme yana gani ya kace ubangiji annabi darasi anan malama suka ce me yasa ya ce a yi masa dogon gini zuwa sama yana wata maga wannan me yasa ya ce a yi masa dogon gini zuwa sama a muka ce wannan dalili na kan cewa annabi musa ya ce masa ubangijinsa yana sama ko ba ka wani inda annabi musa ya ce masa ubangijina yana koyina ai ba zai zo ya a yi mai dogon gini zuwa sama ko ba ka wani eh. saboda haka wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala yana sama ko ba wane ya daukaka bisa ga al'arabinsa ko ba wani ar-rahman al Inda sawa inda yace yana koda da zai ce sai ai bisa a a yi zuwa sama sai saboda ka yace wa inni la azunuhu min al-kadhib yace Allah ya wastakbara Allah ya sai girman kai huwa da shi wa junuduhu da kuma rundunansa fil ard suka yi girman kai a cikin kasa mana a garin masar bigairin haq ba tare da haƙƙi ba ba tare da gaskiya ba wa zannu annahum ilaina la yurja'un kuma suka yi zato cewa su ba za a komar da su ba zuwa garin mu Allah ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka kama shi da shi da rundunansa fa nabadnahum fil yam sai muka wasa su a cikin kogi fango kaifa kana atibatu zalimi Allah ce ka duba sai annabi Muhammad yaya karshen azzalimai ya kasance ina faɗan mali Allah ya halakar da shi bai kira ba ba wanda ya tara cikin shi na'am وَجَعَلْنَا أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ويوم القيامة من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون إلا بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون نعم التي وجعلناهم أئمة Yadda ila an-nar Allah kuma muka sanya su wa gabanai masu kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati da kuma a ranar tashin kiyama la yunsaru ba za a mike su ba da fir'auna da mutanensa ba za a mike su ba yanzu haka Allah subhanahu wata'ala yana dikir musu da wuta annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiyya allati yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab sau haka ba za su rike su ba a rantar jama'a za su gamu da azabar da ya fi wannan tsanani ya fi tsani azabar da suke samu a rayuwar barzafo a halin yanzu Allah ce wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na sannan kuma muka bi su da la'anta a cikin rayuwa a cikin wannan duniya wa yawmal qiyamati hum min al-masbuhin kuma a ranar ta kiyama su za su kasance daga cikin waɗanda za su samu cikin mummunan hali eh, shine al-masbuhin waɗanda za su samu kafa shi mummunan mummunan hali to Allah ce walaqad atayna Musa al-kitab hakika mun baiwa annabi Musa littafi min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula bayan mun halakar da karnoni na farko al'umma na farko basaira linnas wannan littafi da muka ba annabi Musa mun ba shi zama to izina ga mutane ina fata muka ne wa hudan da kuma ya zama to shiriya wa rahmatan kuma ya zama to rahma la'allahum yatazakkarun da tsammani za su dauki wa'azi saboda haka ana suka ce tun daga sanda Allah ya aiko annabi Musa ba sake halakar da ne ga baki ba kamar da ya tabbata cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzo sallallahu alaihi yana cewa ma ahlaka ولا قرنا ولا أمة بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى ina fatan gane misali ce Allah bai sake halakar da wasu mutane ba ko kuma wani karni ko kuma wata al'umma da azaba daga sama ko kuma daga kasa ba tun da Allah ya saukar da taura zuwa ga annabi Musa yace ghaira alqaryati allati mutikhat iradatan banda wannan alqarya wanda aka mayar da su ne birrai Eh, su ne dai mutanen da gaba da su aka mai da su gari amma banda su ba sake halakar da wasu mutane ba da alama daga sama ko kuma daga kasa ba sai manzo Allah ce ba ka karanta wannan aya ba ce wala qad atina musa alkitaba min eh, musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna alula basaira linnas ina ba tamgan basaira linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun saboda sun daga wannan lokacin ba sake halakar da wasu mutane ba mun kaba hujja da wannan aya akan cewa wannan mutum da Annabi Musa ya haɗa sai a garin Madian ba shi ne wani ne ba shi ne Annabi Shu'aibu ba ina ba tanga da ba shi ne Annabi Shu'aibu ba ko ne mutanen da Shu'aibu su ma an halaka da su gaba kida ina ba tanga da saboda haka daga lokacin Annabi Musa ba sake halaka da kowa kuma ba na'am وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى ذلك الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الحمر وما كنت ساويا من أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب السور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من قبلك لعلهم يتذكرون nan Allah ce wa ma kunta bi janibil gharbi is da Annabi Muhammad Allah ce baka kasance a gefen dutsen turi ba ta yamma is qadaina ila a lokacin da hukunta al'amari zuwa ga Annabi Musa mana a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa sai kira da ila Musa al-amra kai Annabi Muhammad baka nan a lokacin baka wurin ko baka wani wa ma kunta min ash-shahid ko ba kasance daga cikin da suka halarci wurin ba Allah ce walakinna ansha'na quruna sai da kuma mu mun haliki wasu al'umma wasu karnoni fatatawala alaihim al'umur sai lokacin rayuwa ya tsawaita a kansu wa ma kunta tawiyan fi ahli madyan haka na kuma baka kasance mazauni ba a cikin mutanen madyana tatlu alaihim ayatna kana karanta musu mu walakin na kunna murtali sai da kuma mu kasance masu aikowa da manzanni bi mana manzo Allah baya nan a lokacin da waɗannan abubuwa duka suka faru ko ba ka wani baya nan lokacin da Allah ya magana da Annabi Musa a dutsen Zuri baya nan a cikin garin Madian wanda ran Musa ya hada wannan mutumin har aka ya yi masa aiki har ya aure yara aiki da sauran duk wannan manzo Allah baya nan amma kuma duk da haka ya ba da labari daidai yadda abubuwan suka faru Allah subhanahu wataala yana ga mishi wannan ya gaba mutane domin su san cewa lalle shi manzo ne daga wurin Allah subhanahu wataala tunda wannan yana da cikin ilimin gaibi ko ba ka bane babu yanda za a yi ya sauda nan abubuwa tunda su kansu mutanen Makka sun yarda cewa Annabi Muhammad baya iya karatu baya iya rubutu ko ba ka bane sai sa ake kira shi nabi al-ummi ko ba ka bane mutum da baya iya karatu baya rubutu to haka in har zai zo da waɗannan labarai a daidai yadda suke suka faru to wannan alama ce cewa lallai shi annabi ne na gaskiya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani na kaka da nawa? na'am sai Allah ya sake ce masa wa ma kunta bi janibi suri idna daina haka na kuma baka kasance a gefen dutsen suri ba idna daina lokacin da muka kira ana lokacin da muka kira ne Musa walakin rahmatan min rabbika sai dai kuma wata rahma daga ubangijinka litunzira qauman ana Allah subhanahu wataala ya ya sauka maka wata Rahma mana wahayi kenan daga ubangiji ka litun dira kaman domin kai gargadi ga mutane ma atahu min nadir min qablika mutanen da wani ne gargadi bai zo masu ba ga baninka la'allahum yatadhakkaru ha da tsammani za su dauki wa'ani saboda haka wani Allah Allah subhanahu wataala zuwa ga Muhammad rahama ce ga al'umma gabaki da kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka Allah ya turo shi da wannan wahi ne domin ya yi ma mutane gargadi musamman mutanen Makka wanda wanne gargadi bai zo masu ba ga bani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamata ne su karbe shi da hannu biyu su yi imani da shi na'am ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ربنا لولا أرسلت إلينا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل وقالوا إخوان تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرين قل فأتوا بكتاب من وأهدى منهما أتبعكم كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه غير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم التي ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا fa nattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin Allah ce da ba dan kada wata wani musiba ta same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hanayensu ya gabatar ba fa yaqulu sai su ce rabbana mu laula arsalta ilaina rasulan ina ma a ce zaka turo mana da wani manzo fa nasabiya ayatika sai mu bi ayoyinka wa kuna min almu'minin kuma mu kasance daga cikin mu'mini ma'ana da Allah subhanahu wataala zai gaggauta musu da azaba kafin ya tura manzo da za su samu hujja akan Allah ko ba ka bane za su ce to ai ba masu mana manzo ba sani ba ko ba ka bane ko ka to domin a yanke musu wannan uzuri sai ya sa Allah subhanahu wataala ya tura masu da manzo inda ba yi ba za su ce ina ma a ce ka tura mana da sai mu bi ayoyinka kuma mu kasance mu'mini to yanzu an tura Allah ce falamma ja'ahum falamma ja'ahum al-haqqu min indina a lokacin da gaskiya ya zo wurin su daga wurin mu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo musu da gaskiya da Al-Qur'ani qalu an lokacin imani qalu sai su ce laula utiya mithla ma utiya Musa ina ma ce shi ma an ba shi mu'jiza irin wanda aka ba Annabi Musa ina mata muka ne in ba turo da annabi ba su ce ba turo ba an zo an zo yanzu suka ce to ina ma a ce shi ma an ba shi mujiza irin yanda aka ba mana idan ma ce shi ma zo da sanda wanda zai jefa kaza ya koma maciji ko kuma shi mai sa hannu a duhu <laughs> ya bi da shi shi ma hannu sa ya koma fari laula utiya misala ma utiya musa ina ma ce an ba shi irin abin da aka ba annabi musa ta Allah ce awalam yakfuru bima utiya musa min qabl shin ba su kafirce ma abin da aka ba musa tun a da ba qalu suka ce sihrani suka ce matsafa guda biyu tazahara suna taimakon juna ha wa qalu inna bi kullin kafirun kuma suka ce mu masu cewa ne da kowane daga cikin su ina fata mun gane saboda haka muta yanda mana yanda mutane annabi Musa suka karyata shi a da haka su wadannan waɗannan suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma inda ba su yarda da annabi annabi Muhammad ba to kenan sun karya ta sauran annabawan gaba gida saboda Allah ya ce kun kun kace musu fatu bi kitabe tunda yanzu ba ku yarda da ni ba ba ku yarda da annabi Musa ba kun fatu bi kitabe kace musu ku zo da wani littafi min inda daga wurin Allah huwa ahda minhuma wanda wannan littafin zai fi kiriya sama da littafin al taura da littafin al-qur'ani idan kuka zo da shi attabihu ni zan bi wannan wannan littafin in kuntu sadiqin in har da gaske kuke to amma yau zai ba su zo da littafin daga wani Allah to shi yadda Allah ya ce masu fa in lam yastajibu laka idan har ba su amsa maka ba zuwa ga wannan abin da ka nema a wurin su ba to fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum kasancewa fa su waɗannan mutane suna bin son ransu ne kawai wa man adallu mimman ittaba'a hawahu da ghairi hudan min Allah wane ne kuma ya fi bata sama da wanda ya bi son ransa ba na da wani shirya ba daga Allah alati inna Allah la yahdi al-qauma adh-dhalimin lalle Allah subhanahu wata'ala ya shirar da mutane adh-dhalimin saboda haka wannan ne, eh, duk yanda ka bi da su sai su nemi wani abu daban wanda zai hana su su karbi shirya ina ba ta magana saboda haka to shi yasa ba su karbi shirya ba kuma ba su da wani hujja kawai son rai ne Allah ya tabbatar da cewa son rai ne kawai eh, son rai ne yake hana so amma ba haka ba gaskiya annabi Muhammad ya bayyana kowa ka bane gaskiyar shi ya bayyana littafin da ya zo da shi gaskiyar shi ya bayyana amma saboda son rai mutane suka ci su iman duk abin da aka yi da su sai sun kawo wani uzuri wanda zai sa ya hana su su karba saboda ka za mu tsaya na insha Allah abin da mun karanta daidai alifan sa. inda muka yi kuskure Allah ya fi mana سبحانك allahumma وبحمدك bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa نعم wa barakatuh no no kasance a gefen dutse na turi daga bangaren yamma yana mana ta yamma ta bangaren yamma na annabi musa yana wata bangare duk na san da ya ce ka kasance al garbi eh baka wurin lokaci ta bangaren yamma kana kallo abun da yake gudana a je akan dutse annan Musa shine yake shine yake kan dutse ina madan ba to aka sai da yamman sa haka kuma da da a baya da makaranta ne al ayman ta dama malam suka ce mana ta dama annabi Musa sai ake nufi ina madan ba mana kai baka wurin sai wani gefe kana kallo abun da yake faru na'am Allah shi annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa ne duka sun kare ta su sun ce matsafa ne guda biyu ta zahara suna karfe mukun juna ina magana a wannan yanzu an dawo kan kuraitawa ne ana magana kan kuraitawa ne ai su ne Allah ke tawa su ne suke tawa inda mun gaggauta musu da azaba za su ce ina ma a ce an turo mana manzo ina ba ta mun gane da mun bi shi to da aka turo manzo kuma su ne suka zo suka sake cewa ina ma ce an ba shi irin abu da aka ba nan Musa kaga kenan ba an riga fita daga bangaren Musa a yanzu ana magana annabi Muhammad ne da Quraishawa ina ba ta mun gane yawa Allah Mm. na'am hmm. aiwa na'am hmm. Na'am. Za hmm. su wannan mota da ajiye shi wani mota ya so kawai shi gudu da cikin sa ba ji aure wata wani ne da wani wani ne da mata shi ya ta shi shi ta ada da mai ya ce dawo ba sai shi ta shi so kada shi wanda suka yi ke cewa kuma da nan an ga abin da ya ba mai da ni ya sa su ne shi haka kawai da kan sai ni kamar so irin da ya ce kana kuma da shi ta da wahala ne rayuwa can ke karanta wasu kaya a yi zuwa mai ya kai da mutane tsada, a sassa mun an kawo da zai ke da wasu wannan a wannan zamanin na ba a kasance dai a wannan da su biyu saboda ba ba mu ta fara da daura ko wani ba fara wannan ba shi shi an da to ya ba mu yana da zai lura da ne ya fi sa wani zai ba mutane ya zama kishi ok bai sanar da su cewa arabi zai yi mana bai kamata dai mutum ya sa kariya ko yaudara a cikin lamarin auren sa ina fata kuma ne ya kamata ya bayyana a yi auren cika da gaskiya gina aure a kan kariya yana da gaske abubuwa da ke kawo saki a cikin aure yana da gaske abubuwa da ke kashe aure yana ba da ne. idan aka gina aure a kan kariya, to daga baya idan aka gane kariya aka yi to nan da nan yana da mummunan tasiri ne akan soyayya sai ka kawai an dawo kawai ana zama da yanzu haka sun haƙura da saboda mutum ya za su yi sa amma za ka babu soyayya kuma zuciyar ina mata ne. haka nan kawai dai za su da zama wani abu kadan sai ya kai aure saboda haka bai kamata a gina aure akan akan kariya ba duk da cewa ba haƙƙi ba ne ga mata idan mutum zai kara aure ya zara da su da wannan haƙƙi ina wata gane idan mutum yana so ya kara aure ba shi da haƙƙi ba matan ba ta da haƙƙi a kan shi cewa dole sai ya sanar da ita yana da zama ne sai ya aure sa kawai da zo da ya yi aure kawai alaka tsakanin shi da ita ne kawai wani aure da ya je a wani wuri duk wanda ba ba ba ba ba ba haƙƙin ta bane eh, ba ba ba bane to amma kamar da ka kawai yanzu na suna ganin shi ba shi da hali ko wanda wani eh sa suka yi mai sauki sauki suka aura masa ɗaya sai ga duk kuma su zo fitar da ya je auren wata to kaga ne wannan zai sa ma'ana shi mai yi da wannan yanzu nan idan ba su da hali ta yaya zai tara mata biyu a lokacin da ta yaya yake sai shirda ta yaya yake sai biya musu bukatansu ta yaya zai cika musu haƙƙi wallahi magana aure biyu nan yana da kyau yare a tafi da amma kuma ba bai kamata a yi gangarci a cikin lamarin nan sai na wata bangare bai kamata a yi gangarci a cikin ba idan mutum ya san cewa ba shi da wannan hali to gaskiya yayi hakuri ya jira son zuwa san da Allah subhanahu wata'ala zai wadatar da shi ina faɗa wa wani yasa akifi da Allah ya jira nikahan hatta yubniyahu ma bi fadli to wannan shine amma idan mutum da hali to ba ba ba haƙƙi ba daga mace a ce sai miji ta ya sanar da ita inda yi wani aure ba ba haƙƙin da bane ina faɗa maka ba haƙƙin da bane na'am eh eh magana da rana eh, idan da eh, kai ka da hali malami da yake mace da haƙƙi a wannan a wannan mutum ina fata mai saboda haka duka saboda mutane ne ba su sai dai idan misali idan misali mace sun kami a yi aure sun sa maka sharafi cewa ba za ka yi mata kishiya ba ai wasu suna wannan ko wasu wane a sa maka sharafi cewa sun kami a yi wannan ba ka yi alkawar cewa ba za ka yi mata kishiya ba kuma ka je ka dauki wannan alkawari sai eh ba za a yi ba ina wata magana sai kuma kaji ba ma mata ma zauna ba daga ranar shigo wanda mata zo da tare da wata to ai wannan hali ya ya wannan hukunci yake anan malamin sai sabani kika irin wannan sharafin yare da hukuncin ba shari'a ina fata magana anan malamin sai sabani jumhur malamai da malikiya da shafi'iya da hana da hanabiya sun tafi akan cewa ba wajibi ne na fara akan namiji ne kika irin wannan sharafin ina fatan gari suna ganin wannan sharafi ne wanda ya saba ma shari'a wanda kuma manzan suna ne ke cewa duk wani sharafi da ya saba ma shari'a ya ba ita ce Allah ko huwa wala walau ya tsaka a ranar to da ka shari'a ba za ta yi amfani da shi ba ba za a yi da shi ka ko da ya karbi baki ya ce eh, ba zai mata kishiya ba kuma ya zai sa wannan alƙawari a wurin shari'a ba su ne saboda asali wannan sharafi ba sai ce ne wannan shi ne ra'ayin amma hanabila suna ganin ko irin wannan sharadi shi ma dole za a cika masa in dai da kansa ne ya karbi baki idan kuma bai cika masa ba to tana da hakkin kulu ba ba kulu ba fasku ma'ana za tana iya nema cewa a warware wannan aure saboda isa ta sun shiga wannan aure ne da wannan sharadi kan shi aka kunda wannan yarjejeniya kunda kuma ya saba musu wannan sharadin ko ba za su yi gaba da wannan yarjejeniya ba sai a raba auren ba tare da ayi kullu ba ma'ana ba kada sun bayar masa da sadaki ba fasu zai wannan a maza ne a nabila ne wannan amma da jumhur malamai suna gane wannan tarafi ba ta da ba ta ba ta ba ta da mani da take ba ina ba tsanda ina ba kore kafin dai kabiyar ka kamar da tambayar da wasu malamai sai ga da wasu malamai suna kokarin cewa ga Muhammad